yau juma'a 16 ga watan shawwal hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da 23 ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin al'azkar أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نا الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الله مدركين سركي ميسا ساكيا الخيري kamar yadda muka ambata muku cewa da izinin Allah a cikin karatun wannan littafi tare da cewa littafin ya tattaro abubuwa masu yawa kuma shi al'imamin nawawi yana bin abubuwan da ya kawo yana ta hakiki yana sharhi da ƙarin haske ga abubuwan da kan buƙaci sharhin da kuma ƙarin hasken shi da kanshi to kuma da izinin Allah daidai gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu za mu ƙoƙarin cika wannan fa'ida da wannan bawan Allah mai alkhairi ya zo ma al'umma da shi kamar yadda na ambata tun cikin karatun wannan littafi akwai wannan sharhi na fotohatar rabbaniya alal azkarin nawawi na al'imam muhammad ali allan albakari a siddiki wanda ya sharhin wasu abubuwa na wannan littafi na al'azkar da izinin allah za mu rika ɗibo wasu abubuwa a ciki kuma su waɗannan hadisai na cikin littafin azkar sanannu fitattun malamai ne suka ruwaito hadisan kuma akwai sharhohi da yawa wanda malamai suka yi ma waɗannan hadisan to za mu gayyato waɗannan sharhohi inda bukata don mu zo mu haska mu al'ummanmu mu amfana don kamar yadda na ambata mu karatun littafin azkar muna cin tudu biyu ne tudu na farko shine domin mu bauta ma Allah rayuwar mu ta duniya ta haske mu sami yardan Allah a ranar tashin alkiyama tudu na biyu shine domin mu samu ilimi da za mu taya annabi isar da hamshakin saƙon da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi domin annabi a cikin hadisi na cewa naddarallahu mri'an sami'a makalati. Allah ya haskaka wa mutumin da ya saurari zance na kenan yana daga cikin sauraron zancen annabi ki tsaya ki natsu kunninki ya ji saƙon da ke shiganki zuciyarki ta hankalci wannan saƙon ta fahimce shi ta adana shi sannan bakinki ya yi shiru ki gum sanda kike na dan wannan saƙo da ke fitowa daga annabi sannan ki aiki da saƙon da aka iyar maki ki isar da saƙon zuwa ga wasunki to sai a waye gari wannan addu'a ta annabi sai ta bishe ki cewa Allah ya haskaka maki idan Allah madaukin sarki ya tashi haskaka miki zai haskaka miki duniya da lahira ne ya haskaka ma ƴaƴanki da jikokinki ya haskaka ma ɗalibanki da duk wanda ya matse ki sai ki zama ke nan mai alkhairi ce dari bisa ɗari a kowane ɓangare daga cikin bangarorinki to sai ce Allah ka haska wa mutumin da ya tsawar zance na ya kiyaye zancen ya isar da zancen kamar yadda ya ce sai annabi ce yau ai da yawa yawan waɗanda suke isar da sako a madadin annabi waɗanda ake kai ma sakon su kuma dakon sakon kiyayewa to in kun fahimci wannan ko kenan ke da kika tsaya kika fahimta har kika ba da labarin cewa gashi annabi ya ce sai wacce kika ba labarin ta ɗauka ta aikin da ke ma baki sami zarafin yin irin shi ba to gwargwadon ibadan da ta yi da ladan da ta samu za a ba shi irin shi kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa waɗannan ababe guda biyu su muke son mu ci moriyansu a lokacin da muke karatun wannan littafi na farko mu fahimci yadda Allah yake son a mashi musamman ga wannan ibada mai girman daraja ibada ta zikiri sannan kamar yadda muka ji tun a mukaddima littafin al'azkar ba wai tsaban zikirin ne kaɗai ke ciki ba akwai wasu abubuwa yadda za a haska wa mutum yadda zai gudanar da rayuwan shi to duk za mu amfana da waɗannan mu inganta mu ta kusa mu inganta mu ta nesa mu inganta rayuwar wasu kenan misalin kike da kika tsaya kika fahimci ilimi har kika yi dakon ilimin zuwa ga watan da baki ba shi ne kamar misalin keci da jalin dubu ɗari wannan dubu ɗarin a duk mako tana zuwa maki da riban dubu goma ita wannan dubu goma sai kika zuba ta a cikin wani hannun jalin kuma na musamman ana juya maki a wani waje ikon Allah dubu goma kika sa to kuma duk mako dubu goma sai ta haifi goma kenan a duk mako madadin dubu goma yanzu kina samun dubu ishirin kina nan sai kika ƙara ɗaukan dubu goma na nan da dubu goma na nan sai kika ƙara miƙa su a wani waje ana juya su kin ga kowace dubu goma tana aman dubu goma 'yar uwarta ana nan kankice haka sai ga alherai sun mamaye ki to haka mutumin da ya saurari maganan Allah ya fahimci maganan Allah ya saurari maganan manzon Allah ya fahimci maganan manzon Allah yi kokarin isar ma wanda bai sani ba ya sanar da shi har wancan ya anshi maganan Allah hannu biyu biyu ta sanadiyyanki ya yi aiki to haka za a baki ladan aikin da kika yi da ladan wa'azin da kika yi da kuma ladan aikin da wancin ya yi da wa'azin da kika yi mai da karantarwan da kika yi mata ita ma in taima wasu haka za a ba ta lada kuma ɗibo ladan adadin waɗancan ke a zo a baki a matsayin shine riban kafa da kika samu kina shi ya zama wajibi mu zama mutane na tsatsu yadda za mu natsu mu fahimci wannan sakon domin kun san alkhairin aiki na kwarai shine duk mutumin da ya aiwatar da shi to Allah madaukin sarki yana ware mai ma'ajiya account iri biyu na kusa da na nesa idan aka ce za a baki ladan aiki guda goma to sai Allah ya ɗiba sai ya zuba maki a cikin account ɗinki na lahira to kuma akwai riban da ko wani bonus da ake ba duk mutumin da ya aiki irin wannan amma wannan tukwicin a duniya ke cin shi ne Allah maɗaukin sarki ke cewa man amila saliha duk wanda ya aiki na kwarai min zakarin a unsa shin wannan da ya aikin kirkin namiji ne ko ko mace ce Sharaɗe dai wa huwa mu'minun a samu yana cike da imani sai Allah ya ce fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba lalle wannan mutum za mu rayar da shi da daddiyar rayuwa a duniya shine sai a ibi tukwicin can na wancan aikin da za a sakamakon sakamako a aljanna da shi to sai a sa maki farin ciki yaukakan arziki ki samu rayuwa cikin sauki baki da matsala haka zaki ta samun irin wannan tukwici tukwici rayuwanki na ƙara haske amma kin sa abin takeici da za ki gulma ko ke ƙarya ko ke sharri ko ke ɓatanci ko ke wani abin da ya keta alfarman shari'a da Allah ya hana kuma yake da alaka da haƙƙin watanki ko waninki idan ka ɗiba aikinki na alheri za a biya su da shi to har wannan riban kafa da aka samu duk za a haɗa musu kina nan kina kyan wanci ko kina kyan wani kina fada da su sai kuma kina masa ƙarya ko sharri ko kage ko gulman su ana nan sai su samu ladanki wanda za su hada su shiga aljanna da shi a nan gidan duniya ko mai yiwa kila sitti shawwal din da kika yi Allah ya karba kuma ya baki lada kamar kin yi shekara ne kina azumi sakamakon wannan alahira Allah ya kaddar aljanna zai baki anan gidan duniya kuma kina sha'awar zuwa aikin haji. sai Allah ya sa tukwicin wannan sitti shawwal din zuwa aikin haji ne kina nan sai ga wata kawarki ko kishiyarki ko wata kaza sai kika sa kinta a ranki sai kika je kika gulmanta sai aka wawura ta cikin ibadinki a biya ta ba a samu komai da zai daidai da abin da ke kika yi mata ba sai sitti shawwal ɗinki sai a ɗiba sai a bata sai kuma ɗauki tikitin wancan tukwicin na aikin hajji da da za a baki da baki gulmanta ba sai a bata kina zaune kawai sai ki ji labari cewa ai wancan Allah maɗaukin sarki yayi Allah ya kira ta kwana ya biya mata kujera kuma tana mutuwa a haka kawai sai je ta shige aljanna game da aikin da ke kika yi sakamakon gulma shi sa abin da zai zama maki wajibi ya zama maki lalle ko Shi shine yawaita ambatan Allah a kullum baiwa musulmi uzuri da kau da kai dangane da abin da wasu ki za su in kika rike wannan to za ki samu arziki duniya da lahira kuma za ki rabauta ina fatan kun fahimci wannan da kyau shi yasa daga cikin littattafan da nike son za mu riga karanta su akwai wannan littafi da shi kuma ya kalli ɓangare ne daga cikin ɓangaren takhrij takhrijin hadisan da ke cikin littafin nan shine nata'ijul afkar fi takhrij a hadisul azkar na al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi irin wannan wajen bari mu fara cin riban wannan littafin kafin mu je ko ina irin wannan majalisi da muke zaune yanzu haka a cikin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi magana dangane da irin wannan majalisun wanda in aka waye gari Allah madaukin sarki bai maki gamdakatar game da dacewa da irin shi ba to sai ki kuka ki fatan Allah madaukin sarki ya hada ki da irin shi nan gaba kafin ki rasu gashi a cikin wannan littafi mala ya ce faslun kama Yusta zikiri Yusta habbul julus fi hilaki halihi kamar yadda ake son ki ki riga ambatan Allah yayin cin abinci yayin shan ruwa shiga gida da fita gida shiga ban daki fita ban daki da kowane bangare daga cikin bangarorin rayuwanki ana kan ki ambaci Allah to haka ake son in an zauna ana ambatan Allah irin wannan ana karatun alkur'ani da hadisi da littattafan koyon addini to ki zauna irin wannan wajen imala ya ce wa yakfi fi zalika hadisi bin umara radiyallahu anhu ma abin da zai gamsar da mutane cewa ana son haka shine hadisin dan umar Allah ya kara masu yadda annabin rahama ya ce iza marartum bi riyadil jannati farta'u duk lokacin da kuka zo wuce dautayin aljanna to ku tsaya ku yi kiwo a wannan dausayin ƙalu sabi suka ce wa mariya janna ya rasulallah ina ne kuma dausayin aljanna ƙala sai annabi ce hilakku zikir shine irin wannan majalisi da ake ambatan Allah kadai ake nuna abu Allah kadai ake ɗaga alfarman Allah kaɗai? sai ce fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal mala'ika saboda Allah maɗaukin sarki yana da wasu mala'iku su ba mazauna ba ne kullum suna kara kai na su kai su komo ya filibo na hilakar zikir suna neman inda aka tare haka ana ambatan Allah ana karantar da mutane addinin Allah yadda za su bi Allah ba cikin matsala ba fa'iza a tau alaihim haffu bihim duk lokacin da waɗannan mala'iku suka zo irin wannan wajen to sai su bi sai su kewaye waɗannan al'umma suna rubuta sunayensu domin akwai hidiman da za su kai ma Allah maɗaukakin sarki sakamakon abin da suka ji ko su gani to dangane da karanta wannan hadisi abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce inna lillahi mala'ikatan tsayyaratan allah maɗaukin sarki yana da wasu tafiyayyun mala'iku yaltamisuna majalisar zikir aikinsu shine kullum bibiya suke suna neman duk majalisin da aka zauna ana ambatan allah fa'iza a tau alaihim haf aji bihim bi ajnihatihim idan mala'ikun wasu su suka leka musamman suka hango mu yanzu shi wanda su gan mu sai su kira waɗancan da basu su gan mu ba kai kai ku zo ku zo ku zo ga abin neman mu ya samu idan suka wuce sa fuka su sai su kewaye mutane irin yadda in sarkin gargajiya zai zauna ba kuna ganin fadawa da na kusa da na sarki suna sa babban rigen suna karewa haka ba to haka suke sa fukafukan sai su kewaye mutane ma bainahum wa baina sama'id duniya haka mala'ikun za su hau junansu suna kakkare mutane har zuwa su tabo saman duniya Fa'iza ta tafarraqu idan aka kare wannan majalisi al'umman suka watse araju ila rabbihim sai waɗannan mala'ikun sai su taka sai su tafi wajen ubangijinsu fayas'aluhum wa huwa a'lamu sai Allah madaukin sarki sai ya tambayi waɗannan mala'ikun alhali tambayan da zai masu da ansan da za su bayar Allah ya fi su sani ya ce min aina ji'itum ko ko daga ina kuka taho faya na sai su ce ji'ina min indi ibadin laka yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka mun taho ne daga wasu bayi naka na musamman inda suke zaune suna tasbihi suna tahmidi suna takbiri suna tahlilu wa yas'alunaka jannataka suna roƙonka aljannanka wa yasta'izunaka min narika kuma suna roƙon ka kare su daga wutanka qala sai Allah ya ce wa hal ra'au jannati wa nari waɗannan mutanen da suka baro gidajensu suka baro hidindumunsu suka zo suka tattara saboda an ambatona shin sun taɓa ganin wutar ta wace ko aljannanta qalu la sai ce qala kaifa bihim law ra'aytumuha sai Allah ya ce malaku to kuke ganin irin kwazansu da himmansu zai kasance da a ce sun ga ita wutar ko kuma aljanna ya kuke gani sai malaku ce ai himman zai wuce inda masu ki sai Allah ya ce ushidukum anni kad gafartu lahum ku ku zama shaida waɗannan mutane din na gafarta musu wa tadhum ma sa'alu duk abin da suka roƙa na basu. fayuqalu inna fihim rajulan laysa minhum daga cikinsu akwai wani ko akwai wata wacce ba manufan da ta zaunar da su suka zauna su magulmata ne 'yan ɗaukan tsegumi ne ba dan allah suka zo ba kun gano wannan da ke ko sai allah ce inna ma li alihajatin ai malaiku ce ma allah wannan mutum ko wannan mace ta zo don wata bukata ce fa ya sai Allah ya ce humul qaum ai su waɗannan wasu mutane ne da la yashka bihim jalisuhum duk wanda ya zauna da su bai ko kowane ne shi ma ya shiga cikin gafara to kun ga cin da majalisi irin wannan haka yake kenan majalisin alheri ne baki ɗayan shi to ya kamata a ce mazauna wannan majalisi su amfana sama da waɗanda za su amfana daga jikinku to wannan littafi na nata'ij al-afkar fi takhrij ahadith al-azkar littafi ne wanda zai rika mana bayani akan takhrijin hadisan cikin wannan littafi waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba kamar yadda nawawi yi mana ishara tun a baya cewa zai yi ƙoƙarin yin haka to amma aikin ɗan adam su da dama akan iya samun halal ana iya samun hadisi bai inganta bai inganta ko ya inganta ya raunana za mu kokarin zuwa da wasu takharijai da wasu hadisan gwargwadon fahimta wanda malamai suka yi magana ba ma wannan kade ba wannan ala sabilil misal Allah ya samu dace in ba manta ba a karatun da ya gabata mun shiga fasli na farko daga cikin fasullin wannan littafin na al'azkar ta ma kai tsaye kafin mu ɗora daga abin da wannan fasli yake karantar da mu to zan so mu waiwaye adan tafiya a karatu idan aka ce faslun ko aka ce kitabun ko aka ce babun ko aka ce masail duk akwai abin da ake nufi da su kuma da manufofin da malamai marubuta sa suke karkasa karatattukan da suke rubutawa a cikin littattafai saboda ɗalibai su samu nishadi mala yake cewa wal faslu fi urfil musannifin idan aka ce fasli kina karatun littafi aka ce faslun fi zakati misali faslun fi ahkamis salati misali to shi wannan a yare ko a manufa na malamai marubuta ismun li jumlatin min ilmi wannan wani suna ne koko wata daba ne da ta tattaro wasu bayanai na ilimi mushtamilatun ala masail galiban wanda wannan faslin za ga ya tattaro wasu matsaloli galibi in aka ce faslun a ƙarƙashin fasli sai kuma ki ji an ce masailu kaza masailu kaza masailu kaza wakaza yu'rafu ma ufrida min kitabin aw da haka ne malamai suka ce idan kin ga littafi an ware an ce kitabu kaza ko babu kaza to haka yake bayanin iri ɗaya ne da a ce faslu kaza ko masailu kaza fa'iza jumi'at salasatun in ko a littafi da ya ka haɗa waɗannan ababe guda uku faƙul to sai ki ce alkitabu ismun li minal min ilmi idan aka ce kitabu salati to wannan littafi ne wanda ya tattaro matattaran wasu ilmomi masu yawan gaske mushtamilatun ala abuwabin wanda a cikin wannan littafi to ya kunshi wasu babubbuka in aka ce kitabu kaza a ƙarƙashin shi kuma za ki ji an farfasa babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza to a ƙarƙashin bab bab ɗin nan kuwa akwai fusul za ce faslu fi bayani kaza faslu fi ahkami kaza ƙarƙashin kowane fasli kuma wa masailun za ki ji kuma an kawo irin mas'alu kaza mas'alatu kaza mas'alatu kaza kuna fahimtar wannan da kyau ko haka suke bi dalla dalla daki daki idan malami ya kware a bisa irin wannan ko to za ki same shi ko da wasiƙa zai rubuta to wasikan za ta rika zuwa tsararriya dirarriya mai gamsarwa da kuma fa'idantarwa saboda kowane abu zai rika kawo shi dake-dake a bisa tsarin da ya kamata wal faslu suka ce fasli ismul li jumlatin min al abwab mushtamilatin ala masail ghaliban mala ya maimaita abin da ya faɗi a baya ku fahimci cewa fasli dai wata daba ne na farfashe bayani na ilimi wanda ya kunshi matsaloli masu fa'ida ووضع العلماء التراجم تسهيلا للوقوف alama zannin المسائل malamai sun bi sun karkasa littattafansu ne a ce kitabu kaza babu kaza fasli kaza masail kaza domin duk mutumin da yake neman wani ilimi to kawai yana zuwa wajen da ya ga an ce faslin wannan ilimin ne sai ya same shi ba tare da wahala ba watan shiɗin linnufos sannan kuma yana sa maran ɗan adam nishadi in an fara fasli kaza ana kai ƙarshe take ga ha an gama wannan za a shiga wani take ke jin nishadi da ƙara dagewa da ƙara ƙwazo wajen shiga wannan sabon faslin qala zamakshari ɗaya daga cikin malaman tafsiri masana lugha kuma mu'tazili zamakshari shari'a ce wa zalika li'annal kari'a. domin mai karatu idza khatama baban duk lokacin da ya karatu ya kai karshen babi kaza min kitabin a cikin littafin da yake karantawa thumma akhadha akhar sannan ya shiga wani babin na daban kana zalika an shatalahu ya fi samun nishadi ya fi samun kwazo wa abhasu ala daras kuma ya fi ƙara samun jajircewa wajen shiga cikin darasi na gaba wata hasil da kuma samun abin da zai amfana kuma ya amfana bi khilati ma law istamarra ala kitabin sabanin da za a ce kawai littafin an yi shi a zube ne ya ta karatu wur ba wani badi ba wani fasli ba wani matsala ba wani kaza wannan ba zai samu nishadi kamar yadda da an karkasa mai bayanan ba mala ya ce wa misaluhu misalin ɗalibi wanda aka karkasa mai littafi haka to misalin almusafir matafi iza alima annahu qata'a milan idan ya tafiya sai ya gane cewa yanzu fa tafiyan nan mil ɗari ne yanzu ya yi mil talatin da biyar mun gano wannan da kyau ko waɗawa farsahan ya ƙetare farsahi da yawa na fasa zalika anhu sai fara jin ceto yanzu alhamdulillah saura saba'in da biyar damuwan tafiyan da saurin ya kai sai wannan abin ya sauka a zuciyar shi wani shida lil masiri sai ƙara samun himma da ƙwazo na yadda zai ci gaba da tafiyan nashi wa min san makanar ƙur'anul karimi to a bisa wannan tsarin ne ko ga alƙur'ani mai girma suran allah madaukin sarki ya fassara shi ya daidaita shi ya karkasa shi suran sura sura wa ajiza sai kuma ce izifi izifi wa asharan an karkasa shi daban-daban kuna fahimtar wannan za ka ɗauko sotu bakara kina gama sai ki ji ali imran kina gama sai ki zo nisa'i kina gama sai ki zo ma'ida kina ƙetare sai ki ji sai ki ji arafi kun gano wannan da kyau ko an karkasa ne saboda mutumin da yake hadda ko yake tafsiri ko yake nazari ko yake tilawan bakara yana ganin bakara ta zo ƙarshe sai ji nishadi da kuma san ya shiga cikin suwata ali imran a haka ma ita kan kanta suwata bakara ta kafa ta mai izifi izifi izifin ma sai aka kasa shi mai rubu'i rubu'i sumuni sumuni sai aka zo a kasa in kin karanta daga aya ɗaya zuwa aya biyar sai a maki kumsa daga aya biyar zuwa aya goma sai a maki kori kun gane wannan da kyau ko ki gane cewa yanzu kin haddace aya biyar kin haddace aya goma kin haddace sumuni kin haddace rubu'i kin haddace kaza daga haka da haka sai ki ƙara samun nishaɗi da ƙwazo nake ƙoƙarin haddace ko binciken abinda wannan ilimi yake dauke da shi wannan shi ma ala sabilil misali an kawo muku wannan ne domin ku fahimta a matsayinku na ɗalibai ku malamai ku tsaya ku fahimci waɗannan jawabai da kyau me dalilin kawo fosli kaza wannan shine dalilin domin a ƙara sa ma ɗalibai nishaɗi da jajircewa da samun kwazo a cikin a karatun da suke to wannan fasli malam ya ce zai magana ne akan al-ikhlas shari'a ta yi umarni da duk abin da mutum zai yi to ya tsarkake Allah kaɗai ya nufa da wannan abu karki sake wani al'amari na addini wani al'amari na ibada tun da kan abin da ya shafi tsalla ne aikin gaɓai abin da ya shafi tauhidi ne aikin zuciya da duk abin da yake da alaka da wannan da ake neman sakamakon shi a lahira a ce waninki ko watanki suna da kaso a ciki karki zo kina ibada domin ki faranta ran wasu kar ki zo kina ibada domin ki bakanta ran wasu in kina wannan da irin wannan tunanin to kin tabi wallahi ba za ki nasara ba kusa kowa nesa aikin na ke lalace sannan ki je lahira Allah madaukin sarki ya fushi da ki kuma sai kin je lahira sai Allah madaukin sarki ya maki kwalele ya ce da kin bi Allah to daga alher da zaki samu haƙƙin bin Allah ga matsalan da ya samu maki kuna fahimtar wannan da kyau ku to shine sai ce wa husnin niyyat kuma ana son ya to ninyan da zaki tinkaru wannan aiki da shi to ya zama niyya ne kyakkyawa akan dukkanin ayyukan da zaki na zahiri yanzu wannan aikin da muka fito muke mun tattara a masallaci nan muna karatu aiki ne na zahiri da ido zai iya gani kuma wanda ya matse mu zai iya taba mai ji lalle muna wajen wanda ya saurara zai iya juwa sautinmu kuma wannan aiki ne na zahiri kamar sallah kamar zakka kamar hajji da sauran ibadoji to ya kasance Allah kaɗai kikan da aikinki Allah kaɗai kike son ki barci Allah kawai kike son ya baki sakamako kar ki sake a cikin irin waɗannan ayyuka na alkhairi da ake yi wai ki domin burge wata ko karki domin goyon bayan wata ko wani karki domin ba wani ko wata haushi in kika yaka to aikin ya lalace duk mutumin da yake riya ko duk mutumin da yake ma'alla sharka, shirka bai yi riyan nan ba ko shirka ba sai da ya daidaita abokin halitta da mahalicci ibada kaza Allah madaukin sarki ake ma kuma dan ganin girman shi ya sa ake wannan ibadar to in kika shigo da wata ko kika shigo da wani a cikin wannan ibada mai daraja hadarin da kike jefa kanki a cike shine kina ganin girman Allah kamar yadda yake ganin girman wani kenan wannan ke sa Allah ya fushi ce ana agna shuraka an shirk ni na fi karfin shirkan duk wani mushriki man amila amalan asharaka fihi ma'i ghairi duk wanda ya aikata aiki ko mun kyan aikin amma kuma ya saka wani a cikin wannan aikin Allah ce taraktuhu wa shirkahu da shi da aikin nashi duk Allah ya watsi da su to matsalar da ke fuskantar wannan abu ɗaya ne ita shirkan nan ko ki ce riya nan da ke bi ta lalata aiki sai annabi buga misali da ita da cewa ai man bakar tururuwa ce a wani irin talattelin duhun dare akan baƙin dutse ki kalli wannan misali na manzon Allah wanne ne ciki zai zama maki da sauki shin duhun daren ko bakin dutsen ko bakar tururuwan da ke tafiya a kan shi annabi ya ce hakar ya ko shirka ke boyuwa a cikin aikin bawa kenan sai kin yi da gaske idan ki zai iya gani kenan abin da zai kwace ki ya raba ki da waɗannan abubuwa shine ikhlasi duk sanda kika je ai bari ke aikin alheri ko ke katun alkur'ani don makociyanki ta ji haushi ko don kaza ki bata ma kaza wallahi tallahi ki marmaza ki gara aikinki kun kuma kika ce to bari in daina katun alkur'ani shin da mai gida na yana son in yi bari in ki dan in ba shi haushi shi ma kin shiga wani bala'i Tumi me zai zauna da ke lafiya kawai ki yi saboda Allah shin da aikin bin Allah ne shi yasa jama'ar annabi ba a barin aikin alkhairi saboda wata ko saboda wani ba a yin aikin alheri saboda wata ko saboda wani ana yin waɗannan ibadu ne saboda Allah kaɗai kuna fahimtar wannan da kyau ku sai ce wal khafiyat da kuma ayyuka waɗanda suke na ɓoye su ne aƙido na cikin zuciya duk mutumin da zai bauta ma Allah ta hanyar tsarkake Allah a cikin aƙidan zuci to ya tabbatar da tauhidin da yake kudurcewa a cikin zuciyar shi Allah ne ya aiko annabi da wannan sako ya kudurce to shine kadai zai nasara amma bari in zauna cikin tawagan ahlus sunna dan in bata motsare bari in ce kaza dan kaza ga suwa ne muna na gare su ko dan in faranta ma suwa na tafi su ce ni nasu ne wallahi bi yana haifar da bala'i da hukuma ba dan karami ba Allah madaukin sarki ya kiyaye Sun karanta aya ta farko da mala ya kawo mana cikin sotul bayyana ta aya ta biyar da kuma aya ta biyu da ya kawo a cikin sotul hajji a aya ta talatin da bakwai a inda muka je sakon da allah madaukin sarki ya yi umarni cewa lalle a tsaya a kula a tsare in ana neman mutum ya tsira duniya da lahira ya haɗu da allah salin alin allah madaukin sarki ya samu mu dace al'imamin nawawi yace akhbarana shaykhuna imam al-hafiz abul baqa khalid bin yusuf bin al-hasan bin sa'ad bin al-husayn bin mufarrij bin bakkar al-maqdisi an-nablusi ثم anhu wannan fa mutum ɗaya ne limamin nan yake bayani a kan shi ya ce akhbarana shekuna babban malaminmu ne ya karantar da mu kalman akhbarana malamai suna ikilakinta a duk lokacin da ya zama malami ya zauna da littafi a hannun shi shi ke karantawa kuma yake fassarawa ko kawai saurari kuke yi to in kin tashi karatu sai ki ce na shekuna malaminmu ne ya karantar da mu amma idan ya zama malami ya zauna ana karanta mashi ne yana fassarawa sai ku ce ƙuri'a ala sheikh wa ana asma'u ko ƙara'atu ala sheikh wa ana asma'u ma'ana malam na fassara haka idan malam ya zauna kai tsaye yana karantarwa sai kina iya cewa haddasa na kuma gano wani da ku kuma suka ce bambancin akhbarana da kuma haddasana da kuma amba'ana shine idan malam ya zaman ba da fatawa sai a ce akhbarana ko amba'ana in yi zaman karantar da hadisi sai a ce haddasana amma in an tara malam a hanya ne ya bada hadisi sai a ce amba'ana ko a ce akhbarana in ko a majalisi ne ya zauna sai a ce haddasana kusan kalmomi ne radifat masu kama da juna idan kun karanta littafin tadaribin rawi za ku samu cikakkun bayanai akan haka da izinin Allah ya ce al'imam hafiz liman mahaddaci abul baka baban baka'u khalid bin yusuf sunan shi khaladu ɗan yusuf ɗan hassan ɗan sa'ad ɗan hassan ɗan mufarrish ɗan bakkar al-maqdisi annabulusi sun mabdamashki radiyallahu anhu wannan malamin shi ku kalli yadda magabata na kwarai suke ganin mutunci da darajar malamansu irin yadda suke jinjinawa suke kambama al'amarin malamansu magabata na kwarai sun kasance suna ɗiban dukiyarsu mai yawa suna badawa sadaka saboda Allah suna tawassule da wannan sadaka cewa ya Allah in malamanmu suna da wani aibi Allah ka rufa mana sau daga lokacin da kake kallon malaminka da aibi a lokacin iliminka da kake da shi shi kuma yana watsewa ne ɗaukakan da za ka samu zai tankaɗe ne sai a waye gari alherin da kake sa ran ka samu kuma baka same shi ba kenan illan da ɗalibin ilimi ke kallon malami da shi illan na komawa ga ɗalibin ne shi ne ya sa suke yin ta wasu idan shi malami ya riga ya taka inda ya ɗage aka gan shi kai ne ake sa ran a gano ka daga baya don in malamin ka ya zo mutumin banza a ka'idar ruwaya ba za a ƙara karɓar ruwayan ka ba don duk abin da ka faɗi sunan shi ƙarya kai ba amintacce ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa wasu ɗalibai ganin suke abin gari ne da bajinta suke bari su ci mutuncin malamai a lokacin da suke wannan a lokacin suna taɗiye kansu ne Allah maraukin sarki ya sa mu dace to sai ce akhbarana abul yumni al akhbarana muhammad bin abdul baqi al-ansari akhbarana abu muhammad al-hasan bin ali al-jauhari أخبرنا أبو الحسين محمد بن مزفر الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي حدثنا ابن مبارك أن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ألقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لذا سيدنا عمر dan khattab Allah ya kara mashi yarda waye sayyidina umar sayyidina umar dan khattab a musulunci sananne ne a wajen musulunci ma sananne ne kuwa sani al-khulafa shine na biyu daga cikin khalifofin manzan Allah amirul mu'minin shi sarkin mu'mine ne al-qurashi al-adawi ba a cikin ƙureshawan kuma daga gidan adawu ya fito annabi ba ƙureshi ne ya fito daga cikin hashimi kama ce wance ba haushiya ba zazzagiya ba haushiya ba katsiniya ba haushiya ba kanuwa ba haushiya ba zamfariya ba gobera ba kaba kun gano wannan da kyau ku to haka gidan ƙureshi yake ƙureshi yana da 'ya'ya da yawa kuna fahimtar wannan da kyau ko to sayyidina umar ba ne shi yasa da za a tambaye ki waye sayyidina umar sai ki ce sunan shi umar dan khattab na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah sannan sarkin mumine ne ba ƙureshe ba adawai kannahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi abi hafsin annabi yayi mai alkunya da cewa baban hafs menene hafs ba alkunya ne ga yar shi hafsatu ba hafs a yaren larabci shine al'afat zaki shi da kanshi manzon Allah ya san Umar zakin fama ne kabahu bil faruq kuma annabi ya mai lakabi da faruk da furqanihi bainal haqqi wal batil saboda Umar ya shiga tsakanin ƙarya da gaskiya iz kana amran musulmi na ƙablahu domin al'amarin addinin musulmi kafin musuluntan umar ala ghayatul khafa suna yin shi ne a ɓoye matukan ɓoyewa ma ba a son wani ya san inda ake yin addinin ballantana ya san masu addinin a sace a sace a ɓoye a ɓoye ake yi har ya kai ga da mutum zai zo ya musulunta a zamanin annabi sai annabi ya ce ne koma ƙauyenku sanda ka ji labarin mun yi karfi sai ka dawo abin da ya faru da abu zarri fari ke lokacin da ya ji labarin annabi ya bayyana sai turo kanin shi cewa je ka jiwo mana labarin mutumin nan da aka ce ya zo da addini menene labarin don surutu ya yawa an zagai an ci mutunci an kaza an kaza je ka jiwo mana labari da ya shigo garin maka sai ya tambayi wane ne muhammad Ya ce mutumin kirki ne mai amana ne mai gaskiya da riko kaza ba sai koma sai gaya ma abu zarri ya ce gafara ka ba mutane waje waɗannan homan jahilai da ba san allah ba a ce a zo masu da irin wannan ba su zagi ba ba zai yiwu ba ya ce zauna ka kula da babbobi mu ni ba zan je in labari yana zuwa sai ba dandali dandali kin kina son ki ji gulma ko daina ke ga an sa benci ke zauna wajen a nan ne yake gulman garin baki daya abu zan reje sai kayan sai da wanda ake katsawa a wajen ya zauna ya shiru idan fara cewa yaran arziki ana yaban shi da eh Don annabi kafin ya zo da da'awan annabta ya zauna su shekara arba'in sun san iyayen sun san kakannin shi suke ban shi su ce mashi amini ce mashi mai gaskiya ce mai kaza mutum na da yan kudin shi a aljihu. yana son ya ba da ajiya zai tafiya zai iya ba matan shi da ya yarda da ita sai kai ma annabi amma da ya zo mafi yau da abin da ba su so sai kuma zuga ce mutumin banza ne har idan aka yi ayari daga wasu garuruwa aka zo za a musulunta wajen annabi sai ce me za ku musulunta fi mun fi kowa kusa da shi ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza da wannan ne a musulunci ba a karɓan shaidan irin waɗannan kafiran a baya fa su ne yan gani kashe ni manzon Allah yau kuma sun zo ce dan yi masa abin da ba sa so yau kuma ya zo mutumin banza abin da ya faru da ɗaya daga cikin sabon manzon Allah kenan da ya zo musulunta ba yahudi ne sai ce annabi ga wani hanzari ba gudu ba yahudawa mutane ne maha'inta ka saka na ɗaka ka kira su ka tambaye su waye ni annabi ya haka me za ku ce game da wane wane wane sai suka ce na, ibnu sayyidina shugabanmu ne ɗan shugabanmu jagora ɗan jagorori ai mutumin arziki ke to me za ku ce da labari zai zo makwaciya a musulunta sai suka ce hasha hullahu an Allah ya kiyaye shi ya musulunta ina jin haka sai ya bankaɗe labule fito ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai suka ce sharruna ibn sharrina masharranci dan masharranta wannan duk wani sharri na duniya a gidansu ya kare kwallafa ɗazu-ɗazu da yake ana masa abin da suke so yau kuma an ɗan sha kwana ga abin da ba sa so jin da sai koma suna yi abu zarar da ya ji waɗannan maganganu duka sai ya zauna a garin shin da yanzu ya ji ta bakin da ake ya maɗi da cikin gari ya kamata ya ji sos ɗin labarin yamma ta yi kowa na tafiya gida shi kuma bai da gidan da zai je shin da ba wani motel da zai je ɗan zauna zuwa gobe sai sai na ali ya ganshi ya ce wannan mutum ne kamar bako ya ce gaskiya ne ce kaman ma bai da wajen kwana ya ce gaskiya ne kaman yana da bukatan wajen kwana ya ce gaskiya ne kaman yana da bukatan abin da zai ce ce kuma gaskiya ne ce to biyo ne amma in muna tafiya ka rika bina nesa in ka gana tsaya kai ma ka tsaya kai kaman kana wani abu wanda za a je a kai shi inda annabi yake ne amma in suka gane cewa wajen annaba za a to jikin kuma abubuwar zai gaya mashi me yasa ali yake iya fitowa saboda ɗan karamin yaro ne su ba su ma damu da shi ba shi yasa yaro in ya taso yana yin addini ko zama ake a cusa mai ilimi a gina mai aƙida ba a fitar da shi a fagen gwagwarmaya da wuri in ba haka ba bala'in da manyan nan suke sha sai a tankwafe shi da wuri sai suka saki ali ba su damu da shi ba annabi ta karantar da shi kaka ce abu zarri ya musulunta annabi ce to musuluncin ka yi kyau amma ka koma ƙauyenku in ka ji mun bayyana mun yi karfi ka dawo ya ce to da Allah kai mu gobe shine da safe ya ce bari ya jarraba imanin in na yi ne saboda shi abu zarri mutumin modar ne su kuma larabawa mudarawa mutane ne masu zafi da tsanani kamar lokacin da ake farauta a kano ke ce irin 'yan yada kwari ko 'yan garin malam ko 'yan waruri, ko mutanen kura kan waɗannan su ne jajayen wuyaye to abu zarra kamar ke ce jarumin kura ne wani ƙaura ne kun gano wannan da ke ko shi ake mai kira da cewa na goje ba aiki yi kadan ka daɗe ba shi kwana biya ba a je farauta a kashe shi kuna fahimtar wannan da ke ku abu zar ya zo ka'aba da la'akar ya daga hannu ce ashhadu an Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a'a wannan annan sai kallo wancan annan wannan kafiri ya kallo wancan kafiri abinda muka sa dokan ta ɓaci ba a iya yi a ɓoye ma a bayyana ma a zo gabanmu wannan sai suka diran mashi ɗan garin na ma bai iya ba sai ba ku suka yi ma abu zarar kafirin duka suna cikin dukan shi abbas ya zai ha hankaɗe su ya ce ku kashe shi ɗin ɗan waje kaza ne kwa ba ƙara zuwa kasuwanci kaza kaza kaza abu zarar sai da haka kafa uku aka ce kuma ce wallahi ya ga addinin yi to mahallin shayar addinin ana yin shaboye ne a ya ake yin shi wa ba'adahu bayan musuluntan umar ala ghayatu zuhur sai addinin ya fito karara wannan shine dalilin da annabi ya sanya mashi faruqul wara mai raba karya da gaskiya umarul faruku kenan aslama babu arba'ina rajulan umar shine mutum na arba'in da ɗaya a musulunci sai da mazaje arba'in suka da shine na arba'in da ɗaya wa da ashirar tamra'a sannan kuma mata sha ɗaya kinan a musulunci sanda umar ya musulunta tsakanin maza da mata annabi yana da musulmi guda hamsin da ɗaya umar shi ya zama na hamsin da biyu sata sittin minan nubuwa umar ya musulunta shekara ta shida da annabta annabi sai dai shekara shida yana annabta umar ya musulunta abin mamaki annabi sai dai shekara shida yana wa'azi amma waɗanda suka yi imani da shi mutum hamsin da ɗaya ne ke ki gode ma Allah kin bude islamiyya je sun zo sun cika wallahi ki kiyaye dokokin Allah in ba haka ba Allah ya daidaita ki wa buyi alahu bil khilafa kuma an yi masayidina Umar mu bayan khalifanci yawma mata Siddiq radiyallahu anhu a ranan da sayyidina Abubakar ya rasu sanata salasa ashar hijira na da shekara sha uku min al hijira ba'ad minhu bi ahadin minhu shi sayyidina abubakar shi ya nada umar ya ce in na mutu umar ne zai zai gaje ni shi sa ba wanda ya wani cece ku ce in na mutu umar ne fafata al-kathira umar ya ci garuruwa da dama da yaki kama a share ilaihi fi hadisin ru'uya bi'r kama yadda annabi ya ishara a hadisin nan da annabi ya mafarki ya gansa bakin rijiya wani za a siddiq da abubakar ya zo yana jin ruwan rijiyar amma kuma ba karfi da laka a jikin shi sun makawahu umar amma zamanin umar umar ya zo ya ja da yawa da yawa nan da nan yi abin nan shi na annabi ya fassara ce ilimi ne ma'ana umar zai fi abubakar daɗewa wajen mulki da kuma fada da ƙasar musulunci saboda shi abubakar ya haɗu da matsala na cikin gida wasu sun yi rudda wasu sun hana zakka wasu sun yin sallah wasu sun yi da'awan annabtan ƙarya waɗannan ya biya kwakwafe tabbatar ma addini tabbatar ma annabi da al'umman shoje guda wani hadisin muslim ya fitar da shi wa manaqibuhu kathira darajojin umar suna da yawa wa fada'iluhu asharun min ash shamsu zahira darajoji da falololi na sayyidina umar a fili take har ma sun fi rana bayyana zukirat minha jumlatun mustaksira an ambaci wasu bangare na darajojin umar masu yawa fi sharhin nazmil hafiz siyoti a wani littafi na waƙe da alhafiz siyoti ya ambata fi mawafakata umar radiyallahu anhu lil qur'an a bisa sayyidina umar yake dacewa da alkur'ani in ya bada shawara sai kuma alkur'ani ya sauka sai ya goyi bayan wannan shawarar ya shahidan sayyidina umar ya rasu a matsayin shahidi a layi da nasrani a hannun wani banasari ismuhu abu lu'ulu'a sunan shi abu lu'lu'a ta almajusi mun gano wannan mafi shahara ba kirista bane shi shi ba majushi ne mai bautan wuta ne dan kasan farisa dan iran ne yawmal arbi'a sayyidina umar ya rasu a ranar laraba da arba'in da kaina min zulhijja kwana hudu watan zulhijja ya kare santa falafin wa ishirina min alhijira lokacin hijira na da shekara 23 wa huwa ibnu salatin wa sittina sana umar yana ɗan shekara 63 ya rasu mun gano wannan da kyau ko annabi ya shekar ya rasu ya ɗan shekara sittin da uku. abubakar ya rasu ya ɗan shekara 63 umar ya rasu ya ɗan shekara 63 ala sahih wadda fina ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an binne umar tare da annabi wa ma abubakarin da kuma a na abubakar fi a aisha radiyallahu anha a ɗakin homera yar arziki irin albarka sayyida aisha matan manzon allah Allah ya ƙara mata yarda. fasalla alaihi suhaibin rumi wanda ya masayidina umar sallan gawa shine suhaib ibn sinan ar-rumi mala yake cewa jumlatu marawa adadin hadisan da sayidina umar ya ruwaito hamsin mi'a yana da hadisai ɗari biyar wa saba'a wa talatin da bakwai hadisai ɗari biyar da talatin da bakwai umar ya ruwaito ittafaqa ala wa 26 minha cikin 26 bukhari da muslim sun ruwaito su wani farin bukhari bi arba'ata wa talatin, al-imam al-bukhari shi kadai ya ruwaito 34 muslim kuma bi ahada bi bi ahadin wa ishirin ya fi shi ruwaito kwaya 21 wannan a takaice tarihin sayyidina umar dan khattab kenan a takaice ba lungun da ba a je an haska maki dangane da tarihin abu hafsin farukul wara allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ƙala sayyidina umar ya ce alhafiz ibn hajar ya ce nan yarwi min tarikin sahih an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama illa an umar wannan hadisi ne inna mal a'malu bin niyya ba ta inda aka ruwaito sai hanyar sayyidina umar mun gano wannan da kyau ko cikin sahabbai annabi ya karantar da hadisi wannan hadisi gaban dubun dubatan sahabbai amma a ƙa'idar ilimin hadisi wanda ya je karantar da hadisin shi zuwa ce shi kaɗai ya ruwaito wannan hadisi ne inna mala amala bin niyya ta hanyar umar ya zo duk ta wata hanya da aka ce an ruwaito shi bai tabbata ba umar ne kaɗai shi kuma umar ta hanyar shi ɗalibi ɗaya karantar shi ne je karantar ma'ana ya karantar da ɗalibi ɗaya yawa amma ɗalibin shi ɗaya je kanta shi ne alƙama shi kuma alƙama ɗalibin shi ƙwaya ɗaya ne wanda ya je karantar shi ne a taimi kun gano nan da kyau ko shi kuma taimi ya karantar da ya haibu na da al'ansari to ta hanyar ya haya ɗan da al'ansari ne ta hara sai hadisin ya shahara wa tawatara ya zama mutawatiri bi haita rawahu anhu aksara min ni'atai insani ɗaliban da suka yi karatu a wajen shi ya haya sun fi ɗalibai ɗari biyu nan take kuma duk sun karantar ahmad dan hambali ma cewa kai wajen ɗalibai ɗari bakwai ya karantar lokaci da kunga ta hanyar ya hayar ansari ya hayi mini sa'idin al'ansari ta nan da ya zama watari amma bin nisbati ilaihi amma bin nisbati li awwalil isnad hadisi ne garibi sai zama garibun nisbi ina fatan mun gano wannan bikin. hadisi ne ingantacce tabbatacce wanda kun ji manya-manyan limaman musulunci da su ruwaito shi Allah ya sa mu dace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace innamal a'malu binniyat lalle ayyuka ana karban su ne gwargwadon irin niyan mai aikin da ya aikin sakamakon haka idan aikin da kika yi aiki ne mai kyau kin yi niyya kyakkyawa cikin wannan aikin to Allah madaukin sarki zai karba kuma zai biya ki idan aikin da kika yi babu ninya kyakkyawa a ciki Allah madaukin sarki zai watsar miki da abinki shi yasa malai ce fa'idatu ga wata fa'ida qalal aquli malan aquli yace fi sharhi al misbah ko Al-Maswabish fa'idatu والمصابيح ta'til هذا تأثير an al a'mal الأعمال الشرعية توجب لصاحبها الصحة والثواب إذا bil بالإخلاص yace ayyuka da shari'a ta ce bawa ya yi bawa yana samun ladan wannan aiki ne da sakamako kyakkyawa idan wannan aikin da ya yi an gwama shi da ikhlasi da niyya mai kyau malai ce salima min al'awwal anna sihhatal a'mal li suqut al-fardiyya ala al-mukallaf tahsul bin niyya aikin da za a ce ki yi a matsayinki na wacce Allah ya ɗaura ma shari'a to aikin zai sauka a kanki ne in kin yi aikin da niyya mai kyau yanzu idan za ki sallar la'asar ɗinnan sai ya kasance kin yi la'asar dinnan ba da niyya mai kyau ba to wannan farlancin da aka ɗaura maki na sallar la'asar ko har yanzu bai sauka a kanki ba so da sallan ba ta yi ba ranar kiyama za a tambaye ki ina sallar la'asar ba ganta ba za ki ce kin yi sai a duba sai ga kuma kin yi don wani riya ko shirka ya shiga ciki kin ƙara jama kanki matsala ga kuma matsala shi sa duk abin da zaki yi ki saboda Allah kawai idan babu niyya mai kyau to farlancin da aka ɗaura a ki yana nan bai sau biki sauke ba wa alima min hadha tafsir da ce to sai aka ta aka fahimta ta hanyar bayanin nan dalla dalla anna wusul as-sawabi min sihha mutum ya samu ladan aiki mai kyau da ya yi ya tawaqqafu alal ikhlasu fi niyya wannan yana da alaka da irin ikhlasin da ke cikin zuciyar mai aikin ne ku gano wannan da kyau ku shi yasa a wannan ruwa ya ce ayyuka da niyya suke gwargwadon niyyarki gwargwadon yanda aikinki zai karbo gwargwadon sakacinki gwargwadon yanda aikinki zai watsi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yace wa inna ma ri'in manawa kowane mutum yana samun lada ne gwargwadon irin ninyan da ke cikin zuciyar shi ninyan da ke cikin zuciyanki gwargwadon abin da za a yi maki sakamako da shi kenan idan ninyan Allah ne tsantsa a ciki to za a biya ki sakamakon aiki tsantsa in Allah da wani Allah zai watsar in wani Allah kaɗai Allah zai watsar wannan kuma kyasa yadda ake ƙare a wajen Allah a ranar gobe kiyama Allah madaukin sarki ya samu dace mun ɗauko bayani ga lokaci ya kure za mu saurara a nan subhanaka allahumma bihamdika shaidu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum